toonshi nebi isaŋa nebi nuhu nusra bara ne amma heliga nebi nuhu yala sana gan na zuntuga sene allah na dirisma grosso ne zirka mere allah jiro sharia dro amma heliga zirka taga nanga teke grosso ne zirka allah mere mishke allah nga hana dira allah teke grosso ne heli ne diri allah nga mere ne allah farge tani re allah jirenga ne allah kuri bi ne allah kuri ndaga me tege senin ne eke wala ayitira konkolo me bili kizimet name ay alla narnar kulin nudre selenigre beine sur alla mere ngamere deri saketir kulin minne yim mere yim ne yim churute yim tere yim no dire alla ga krana ngai na alla ga brana ngai ne heliga na abon ma ayen we ne kuy sosene gofu gofuru yiri minne ene zonto kasimine ari amudan tanine wuni min muyen min. ini aung da nai in kiro gon min ne mi ya la ngon te mere ne a a to la mun turu mi ya la ngau tlan kar de ne allai aung tro sumar churunga aung te ga sharia dini le sharai ngi ne aung mere tar but ko so ne so meri zuntu ni fare min ne meri suma woni gal min ne nagi naman dago ne ini dagmani dagni ne aung mere bunu min ne ki churu ninji gro meri zuntu ko se ngau te hokom chingi ne terre ke ganar Allah na zalto ko sungo yimta nim na so Allah ya hukum fingin Allah awon mere zunto ku zanga ne ne shari'a ne ne wani mere ki ginisi ne na wara Allah ga ganna ne zunta da da ce ne amma Allah awor no awor cinga da ga ne na ma sana jinkar hilliga sana ga daga daga ne ari hanye ga na torwo mere ga goro goros ne ini ta gisanga ne amma mere irin ne hilliga dine ga na torwo Allah ga goro goros ga goro irin ne हांव तें हाणांतल्यान गरायलें हांव तें जेजू क्रिज जेजू क्रिज तो नेबी इसा जेजू क्रिस वेरेरे नेबी इसा alla guroreni toro shatana gaga choncongene gurteni jesi haŋo dinarene irere shara alla ŋa doro jinintigine hellige alla nyana rake rakene te kega sire be jirka nebi isa ereni taro alla ŋa doro jinintu kegene jirka nu nebi isa mere dina doro iru nufatirgene ya ngalam urdam arok munang karachi kinne are trachi na surus maryam are te shiri ne nina danin awtra are te awtra surus ma joseph isuf ndigre chi ne nung awta ki anyir boengre kegen kabuni ga senturi ne anj traere ni maryam farchangin farchanin allai are ga nadron tanjedroni nage alla ngan taga jangchengin yale kishru gonengin ne mirim ne a tani turku allah ne ini ntai ngir tahor ma allah gisi genene awtra allah guru ni koy nebi yusuf ngana ke mishindi ne nebi yusuf ro ne. so mirim arir godiro ne are are mirim te nga kashidro ne toro allah ne kalle ne suros ma bi isa dinine aw tere to so dinaga naga toro alla dini ginne ente ke ganera ala yang guru dunga farigene kabu yalo tusunga rene maryami nabi isufi ni tra betlehem te nga turtine jerusalem ni te ama burchikine koy mere beri awon dro ishigri be ne marai dro ishigri be kine koy turtu ishu ne sara or kodro turtu or kokki ne sara tedre chikuru maryam yali fusine yali te surus nabi isar kulintine yim dogusu tere wani ama roza hili indigre chikine derbara awon allah utarone ne. ama hilar ne, aw simine labar chusul ne. bini ne nebin tur tosine kui roza masha wodana kui tidre ishi chigi ne. muntu erdini allah ga ne, gakalchine turtuine ne. allah no bosma nguli chingarene kala ne lardo dro bozene alla mere nagis ma amar guro sigine tere bara ama alla guro rum saga samidro terene ama hila betlehem turtine o turturtu nay yala tosu ye nay mariyame yusuf yega nagi kentune wara tere bara turtine aun tide zulo torodo dotto gnar gire na mara maraka dotre nabi isa boyine nagi alla ngabur kasar durdine jettara zundugo sirbi ngala murta ozu hakene bara nay nebe alla dortorani fargre nay awa yɛrɛ ala gurku ñentugu su tastiŋende tere ne nage ala ŋa in ala gen na nebi chak nga mai doktueni suzur ala nga mere ri ne giske cakkiŋa gira kirene n tere minir dagurwene n tere ne tere tergim ma ga nai na nebi isa amma ga kuri capcin ne ini allah dagwe ala e, nga gura sigen dina allah ga gana mere kichkin ne amma washe ga kadire ne ini zuntu dine da chire ganna dire ne Eh, nabi isa mere ina muhima karaga sene mere mi allah amar guro sene ne kegeru mi allah bu samara ringa bu samara irene shatan ga fuyi jantire torwa langa daga jini tigrere shatan mere indine rakib nabi isa ga sini ne nabi isa mere shatan ga gwai najin kala zai tara zutu ga sire bayin nabi isa te jingale ne mere toro nire torwa langa daga jini tigin owwani giikuinai zirka allah nebi isa ga gurordo nafatirgine al nebi isa mere kadirgeninai owwani amaga tuwolcinginai nebi isa mere amaga kadirgini tuwolcingini zirka mere nebi isa awantaraga kadiruni nafatirgi amaga tuwolcimani nafatirgini imtira nebi isa yega tara doro kara hericin namaga amma washani kadirgine amma unturdi merega giikuigini amma dirdana bur busu cika giki cikin amma bur ciko jin kar koy mera de hangam da no zure da beyin amma tuzo an wo shi kide shi cire go dirdan ku ne bingar gurtu na ko da ku ciru amma mun to jin kar koy mera kana kan digre beyin nguri mera samere ne lulu dirtene ne lulu tera an wo shi ne giske chakkan ne chak dirtene nebi isa mere maraga lai ne wa mo shur fare ne min ruinai zunto kasama nai Allah gufurgine ne ama osile fatigirene awa mere alla ga hagircinene awa mere iri erene zuntu awa ga kasar da dilgre cira allar bara a nabi isa ene wordo de amara ide do hanangi e farcangirene ini mere kiyama ini ne an washiru yero alla governine kiyai wala yero sagan kiyai ne an grogo yercina yercine kirisma goyene nisma yagas mataganine amaga na ne Allah mere hukumte bi isar ne amma washan kadirene zunduga singani chulu rifiya ne an washa ka tare na mishkila tedrine yim tiranu kasan durmira washine kadina brayingine tara zundu buralar kasirjin kargu hukumte ne dole bi isa burantirde a wani guyar cinai na ina gala gasire Na wajen su sumet Ala colcinin ninne mara ye laxasana maraka guta ye nai ne bi isa maraka colcinga ñigal te kerga sina ye woni tetega sina woni tani andaye ye ena tire ke sina ñigale si zuntandara tigi ne ini mere colti mere nai go gursiri yebo min nai nebi isa colcintigi nai selo ko mereka kastroin ena dakuro ni hanayingin nai ena wordro tedro ni hanayingin nai tara mereka dakaro gor hanayin nai Mereka dakir ni usu kasire koko ne. Chul jintigi ne. Zirka mera angwa shi ni ngui shi chinga nga nebi isa chul chima karak mere ne. Mere reke ge ne tarana gna ne. Washa ne gur kasadro tidri ne. Gur te soros ma zonto ne. Ene Allah dagna. Gur te kasadro yar tere ne. Aun tronin gur te kasadro drenga ne nebi isa ne. Se mere na ma gontro ne. Chul jintre bener tro ne. ya k'o kuite mama da kana ne wani bur wahalar yedirgine yoni zuntu mere kasanga na hukum suma na naso besene kurwa amma Allah shi dine ga mere choutar nyangene dine mere alhamdulillah nyangene nabi isa dine chusuta o wani zunna na tulkin changene mere kasungro denga erifi fi jire furana da chine aun irfi ni fatirnga aotra nebi isai zunta sana ganna ga drodir de chine yim nebi isa chingana ina zunta tagantigre chikine bini kenana ina zunta ta chikine yim tra nebi isai amma sana sanaye firi dirti ne garaida nebi isa feru hakke talakene kuy kanyamaro aotra ina zunta gasre zunta diri ere ne nebi isa turutene aonte yerusadro yagasandeyine otrishikine amma mare kulor denga mare dakini ama me mare ga rengre ni beinne sal kartu no gron tukisinin yim drama ni enti ni mare ga sal kartu enti ne sal karta ga gagar chironi ama te ne yur sadro belke dose jiski gna chine awani e eh gwenne mare e eh tafsigin ama te le wi sa ga dere ne chawri ni ne bi sa kuyeni tungum chin loko ne isa ina zonta kasar da ya ina zonta gilkin tin nai inni ne zanen ta kuichi ne me Allah na Allah jin kala so tangur zon to ta min ne ne bi sai enor wor ne ta sor ma nyai ne sor tangu ne da fo ne taramun tu jin kala Allah e ne bi sai farg ne ne awon kasar sama da rog ne en ta zonto ne amma ina zon ta na awon kasar amma ga churuk e ne turtu godi godi zotto e ne godi godi charkane feri zotto ne feri e wen terbara an wani ina zonta kasar da goida yagan na ne bi sai ina zonta ta kasar da dircin agli goyi masu ne chaw koi gara ne bi isa chingala tere ne wata ne bi isaro ne to ne ta su ne gasa ne amma ne bi sai merer far ne nai suto ne, amma na ngang suto ne, ini allah en tarin cikin su amma na labarun barro nai ne wata saga zaftin ne amma sanang durotan ni ini allah merer ga sikema na farcen ne, amma sanar amma bura yabcintine zarka nebi isa zunta kasar ta mudra cika ganna her jama teren fatrige bini na ina zunta ta cikin ne muntur shaitan mere ne a wasu difi zunto dere kige ne kullum ina zunto bo su gisi jantige ne nebi isa dine dro irro ne resma shaitan dina sun fulengire ne girgire ne ri ina zunta mere dine bur ciko gannare ne nebi isa ashinin ne nebi isa burdana ne ina zuntana libi isa gane na wa libi isa ga ashin tigini libi isa maraga bur hukum hinga harayin tigini shaitan na dogo susine ina zuntar na dogo susine libi isa ga wo na lanum tigise turkan turkanum tigise ne hukum mere shaitan ke jigini sigre deyini anta mere misin jigise wala dunsin jigise ne dawo derin ju sohni ne mere usu dumura ye. dirantraye ne kemere ne bikisay zuntara kisra gannadro jidirtire tara mi dowa allaw ye jigsigine mere dina nebinga mere miskes mahanantam ne chigira wa nasre chirene onnu zakanaso no patrigine loko nebi isa dina dro chingane lansanar farigre nyana guru mishi tangora kenene allay ndiritte tangor jenene loko dina dircinga ne ini allah dago ga naga sai ke ne washa kadir dai ne amma zunta ga sa coci ni gufurci ne ne zunta ne shaitana ga na foye ne ta mere mi allah gura su ne amma mun tu ne bi isa su ga sani meri ma gwayin tu ne amma amma mun tu mere ne kikkintiri amma ne bi isa ga ni mini cito da kwai ne ta na allah ya dirisin nu zarka ma zunta ga sanga tire tirigisi ne bi isa su ga stero ga sice ne amma ba ba hukumar cika gurza amarcan ne zirka ga sire ne bi isa ina ga zaka ga daga chayin te zulundur dirta ga brain te ne ne bi isa ka shari'ar gurta te ne yim shari'ar sama ne na amma shari'ar ku hukumcin ha shari'ar ku bur na kran sur sama pila amma te fargare ne ne bi isa mere zonta sanan nan ta no da na kama te ga sire gortani gwanar da bayi ne teg nar ne bi isaga gwenini yi butira gorkoni eketara da kusar wapo kokkontene amma mere usiga sigira gurka wani ko mere kula kokkontu futine lushintu trama mere kesen ka gana ko ne nintunga ne kesen ane kinga na ko ne inte belke te usine diske mere ne ne bi isa yilchini farene ene ganna te sirene ne bi isa nasine zirzira su sine so e gurdirichinga ne. awon wa no ri na so ne awon te tani mi allah gor karare ne mi allah ne ker na sigi ne nya ne na ges ne go chi ni ne mere na so brai go ne allah ya re zulune se na dron mere ga chi ne mere da ma mere zunta ma ga nawo jin kal allah chi ri ne ne bi isa har na sa ga na re wurda sana ga go furjin ne ne da go ne na so zuntur na so ne amma mun to mere ga hagar cin to ne naa seeninai eyi duro yerosos magaribu kan irut kintu inai amma ne bi isa eyi madara bozere bi inai amma kora ke ganar daga sa wuzu na sirar bara ariya wuzu turtuni yeroso la intire turtuni o tuturtere ariya grab kinai koyi nungu yeroso ne bi isa ngati jaktiran yeroso te lantere gor grab kinai koyi tertus chikre wani anji allah tara dattine sa'a simi inai farcangare ne na bi ta ibrahim nga kwadre beyi na yursus madre beyi ne saka yarci ce ne sakar duttun ne an were ni labar ta fara saka tare ne tare bara ariya ne bi isa wasu gargara kwai ne amma kurana bur duttun ne na so mere na dina sama jinkali nai guraki ne bi isa ga roye ni nai zettara zuntu gasiri bin na jinkali ne bi isa mi allah nga na so mere ga kanji ne ne dina shetan ga ganna ciri ne ne bi isa zundan tara jinkalo nasaga brai ne ini te gese jinkal ga jira ko jinkal gese ne ini hanayngin ne tara gu zunta ko suru biantir de gor hanayngin ne tire kisra ga nago ina zunta kisra ga chappanin ne ne bi isa gira ma tara jinkal beci ne tere ini allah ini rak nga tere ne tiridro sihira ko riga na zero ne gaynin ne allah nan ga jira ko ne bi isa ini faranga ga na gwamnungro ne dine. amanara nebi isa ne. mere mi allah gor ne, mere nanta jengal nasir ne, hanantingini ni saga yercinde gor hanantingi won binikina wasu gor ne, ina zunta min ne. ina zunta kui tungombire allah min ne, allah jiren ne. zunta kasime woni dutoro allah min ne. allar wutun wala chonyi ndere gofuni ntigini merer ne zer kala namur nungu yen daga tekker da alla nungu yen tigini zundan daga nar chonyi nyen tigini alla ga tekker gara mai alla wuttigini alla tani zuntu ne nebi isa tunda kala wahala chini tunda jingal nasu hana den kasirde alla chodiri ne zer ka nebi isa tunda ga chodin tuini anta ga naga sirgi ne zurun mo gondirgi ne anta alla nirjin kalene anta abandir gor ntko so dagari ne tani meremima yalana dagadro tron gukegaro godinine aha min in alla awor iskin hentigene awor nib isa kasun hentigene nagisma hobbusma gana wardor nyini nyentere zaka zurun suma kastanga jigasagene nebi isa angame tugoso ene alla torwasma gondina ene kullumur gastu ene alla alla kullum fatangene alla wotu ene toro nanta dakama wotu ene zirka toro tiru njogorastanga jigasagene surtout ne koy sala kisangaine allah turkuñintigine sudur allah cusuwa binantomine so shikke gartamine terbara binne tigsigine toro allah ngai zulun allah ngai gontoinna bini amanra lanru tani ama muntuye toro nebi isa nga gontiri jikene anta koyne nebi isa da dakungo mere hanantingine kungo bini an malum tra kristar fatuine wala an krista hanantingine traro wotuine